A jiya Juma'a ne shugaban ƙasar Ghana na na Ado Danko akufo ado ya baiwa ministan tattalin arzikin ƙasar Ken ufuri ata umarnin fara tattaunawa da asusun ba da lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF domin ceto ƙasar daga matsalar raunin tattalin arziki da take fuskanta. Kasan da ta dau matakin inganta dokar karban harajin waya ta e domin samar da isasshen kudaden shiga abinda gwamnati ke ganin zai sanya ƙasar dogaro da kai maimakon tuntubar ƙasashen waje domin neman tallafi amma yunkurin nata bai haifar da ɗa ido ba. Kashi goma cikin cikin ɗarin kuɗaɗen da aka sa ran za a samu sakamakon karban harajin waya ɗin nan ya shigo. A don haka IMF ita ce mafita in ji Gabe Ocharda kuma ɗaya daga cikin jigajikan jam'iyyar NPP mai mulki. Bayan fitar da sanarwar babban jam'iyyar adawa ta ƙasar wato NDC ta ce tuntubar asusun ba da lamunin na tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ta nuna gaza iya aiki in ji Honorable Abba Faseni wakilin jam'iyyan a majalisar dattawan Kasar. Said that you had uh, all the economic management gurus to take the country forward. And, and today we are back. So the fact that we are back to the IMF speaks volumes of the catastrophic mismanagement of the economy. To sai dai da yake ba da nasa martani Honorable Alexander Afenyo Maken, wakilin jam'iyyar NPP mai mulki a majalisar dattawan kasar ya ce gwamnati ta tunkari IMF ne sakamakon matsalolin da suka shafi duniya ciki har da corona tare da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Mr. Speaker, when they were in government, there was no international crisis. You went to IMF. Dakta Najib Ibn Hassan masani a fannin tattalin arziki ya yi mini sharhi bisa matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka inda yake cewa. Na zashaka ya faru da jimawa don saboda an karu tafiyan kasan da yanda batun tafiyar da gudanar da tattalin arzikin kasan akwai damuwa. To na so da gwamnati ya hakuri ya rage shi wani haraji 1.5 yanzu da shi kasa yanda mutum zai biya bai san ya biya ba da ya zai tara kudi mai dumbin yawan da a mamaki ba zai ji ayyan fa amma suka kiya suka bashi 1.5% to saboda shi zuwa mai ya zama dole ne amma akwai alheri akwai shari alheri ne shine za a samu amfani za su samu kudi yanzu su biya waka su wasu harkoki kadan amma ba zai taimaka na gina kasa ba to amma sharrin da ke cikin shirin ba gaba ya zo conditions da kamar kowanne dan kasa zai samu damuwa mu citizens mu yan kasa mu za wahala yanzu in IMF sun ce kamar a rage dokan ma'aikata for the next five years. Ka ga ya kama magana ni takura. To amma good news ne kuma sun ce kamar ministers na rage ministers in kasa a rage wasu kashe-kashen kudi wannan is good for the country amma wurin batun aiki ma'aikata a rage ma'aikata to zai kawo damuwa sosai. A baya-bayan nan ko sai da ministan tattalin arzikin kasar ya jaddada cewa Ghana na da abin da ake bukata wajen karfafa tattalin arziki a don haka ba za ta tunkari asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF ba. We are not going to the IMF. Kasar na daga cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan tattalin arziki sakamakon COVID-19 tare da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Hamza Adam, muryar Amurka, kuma si Ghana.